um, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a fon kan irwan youtube channel wani wara na kan zar ma ta cha yuba Allah mun kun kan nasu mutkan ga kuma ba chipidan na niga ga ga chipo connecter chip faga kama tin dai madan ara inshallah den ba chip hin kana sambu nigin ga connecter chip fo connecter ga mta chip inza wal bindim chip hin connecter ga mta chip ta chi inshallah dai wadin ganin kan dan sai kuna a num gun dai video ga na ga na kan tuma abone ni ma karse nim zin jahar sami sai wadin ga na matul kin video tere ke youtube ga na sai kama tin min lot ko kulum inshallah dai mat kai wadin nigin da dai ganda chip bobo a ah, mo follow mo no gonse nigin ga connecter Ah, nigin ga kono ta faga kanga nan chip nigin ga kono ta chip faga kanga nan dai ni chip wonera aka ah, na hara chip ora aka ah, na hara chip ora sanamat kan dai iri wacha ran sawa dai dai ni chip wonera aka na hara won chip ora dai ni chip wonera mo ni ka chip fara insha Allah dai chipin ka kudai da dai ni chara bora si jannin ada den gan chip bo bo misal gan chip hin zikine ma mo bo hin kano gonse mo bo hin kamo kulun ma ma mo folo no gon se mo famo na san mun insha Allah dan ga dan ga din san kan wal mo misali ngan chipin ka ngan da iPhone kan ayu chip folo na san mu digin ko chip fa kono te chip fa ngan da ba ni ce akan har chipora wala bindi mo ba dare Ah, walbin sin moba ni moba ner misali ay fodu ni moba walbin moba sara ni gina kono ter nya fosna ci poga ndi ni ce bora fi janni na ah, bora gudu ni nya fosna ci pobo insha Allah da sanmat kiru ga charan sa man to ni ci poda ni min moba ci poda moba ra a ah, sanmat kiru ga charan so dem a nim sirin yandai nim guna video gana gana kiyan tuma abone ni ma krese nim zinga haro so mi se wodi no gana watul kin video stay da kai youtube bukan sai ka mantini ma lot ku kulum insha Allah wadan nusi din jamonu sai like wadan no video no gabi wadan no mono gabi kan ngare video bo bayanga da kan sai youtube channel wanda wara kan teaser ma tach ayuba insha Allah wadan nan gonan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kare ni kyarku bayar wani video izo do amta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a fon kayan insha Allah samun sama alcohol saman sikri ga to nan da samun karin cipe dan cerga na kan ga cipe dan mo follora a ah, chipti inze da mo folora sar kami sali wal chimini chipti ta char gada da mo folara inshallah ngir ka se a ah, nim gunda ina kan am tum fonde na kan de bor telephone ngodo te inshallah sar mut kan ngo dia ah, wada ir furnango a da nim dang star 1 821 um 21 inshallah misa da mi gidan sta ko ne to lamba kan ga banim ko na kela lamba faga inshallah ngoro ni kar ya sar mut kan go yawo dai lamba kan bon ba ce ngom ko ngoro ni kar lamba kan bon ni ba ce ngom koi ngaron jada mo bara ya wasar misali ya cincine a to insha Allah mo lamba wakir kada insha Allah da dai ina ce a nan gidi kan ce ngo ga funu nodi ni kana ngo insha Allah sanu ka misali wo jaran sai dai a ce ngo funa bon ko lamba wona bon sanu ka kan go jaran sai dai a dai nan hash to misali da dai irga ba irma lambo wane wace a da ni lambo wane ce aka cipo aka ba wane ra a da ni lambo dimo ce akwai lambo wane ra a yi kullum cipo folon ka ni ma mai kan sanun kan misali yawo dai a kinna karrango yake diwi lambo wane wo nga da inna karrango so anda dai ce lambo de bona akwai a lambo kir karrango bo bona akwai da dai ina fadin mo ce an gumo ka halaka halaka so lambo wane bona akwai daga cipo kan godango dini ce halaka sa lambo wane kir karrango bona akwai insha Allah dai ni ma kara kin san salmon kan day tol yante a ah, san salmon kan misali godi o a ah, to insha Allah wani gidi ngane aka ikan dari ina sai kin ate a ah, mun tai fono kan ko bo ngade ne a bang a inchallah day dum gun ben nango ni gidi kan ina dan aga ndi ngane ya a ndi ngane kan ben nango so insha Allah ne kara wani gidi akan nango cine a insha inchallah day ngi bani ma pati a day ngi bani ma pati ngi non ngi nodin kar dai day fatta yawo ko be na cin gidi ngane algo be nango din kar aadaa hirmaa batu kaina haala kanda ayu ajnu a ah, to misali sala sama kan ngol ngidil lambane a ah, de ndi ngena lambane de den bane ma pati nango de non dikar samat kan ngol na ta cincino de inshallah de non dikar ino afunde no afuna bonde no a de ah, ni ce lamba afokulu ko ngina ngora eɗen mbaɗa par inchallah o fondo fondo wone den hanfani da a den se an kangana nim hin goydin chipin zama me kan bora sincha abon bora mne ngi manduni wal bin nimne bo bora senin kage si inshallah dai dangon ngra assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh inshallah dai num sidinya num kam nyangodin samirse wodno ginno gabi kanga num du video bo be ngada se youtube channel wone wara ngati tin zarma ayuba aram sidinya aram karsi subscribe aram zinja haro samirse wodno gina wat kulkin video tay deke youtube kanal ska mantini man loj kuklu to dangon ngra assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh really a charcoal by everyone video is like for